This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha uku da goma sha tara da ishirin da biyar da talatin da ɗaya da sittin. Haka kuma masu sauraron ma a ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya FM. Ko kuma ku je mu ko da yaushe kuma a ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirye-shiryen wannan lokaci tare da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. To an jima kaɗan za mu buɗe layukan wayar tarho domin ku bayyana ra'ayoyinku akan batutuwan zaɓin ku da yake yau Juma'a ce. Amma kahin nan muna tafi da rahotanni biyu daga Najeriya, ɗaya daga jihar borno akan ƙarin bayanin da ya biyo bayan tare wasu sarakunan da 'yan Boko Haram suka yi. sannan kuma ɗazu-ɗazun na aka yi jana'izar marigayi sarkin gombe abdulwahab muhammad na tahe da rahoto za ku shakata da wata waƙar ɗan maraya plateau mamadu danda na tahe da labarin wasanni a takaice daga ƙasar kamaru amma da farko ga cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Sarkin Gwaza Alhaji Mu Idrisa Timta ya rasu a yau Juma'a a sakamakon harin da wasu 'yan yakin sa kai waɗanda ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai wa jerin gwanon motocinsu. Wasu kafofi sun shaidawa sashen Hausa cewa kimamin 'yan banga ɗari ne suka yi wa jerin gwanon motocin sarakunan kwantar ɓauna a yayin da suke kan hanyar su ta zuwa Gombe. tare da sarkin askira alhaji abdullahi ibn askirama da kuma sarkin uba Alhaji Ali ibn Ismaila Mamza domin halartar jana'izar sarkin Gombe Alhaji Shehu Abubakar. Shi dai sarkin Goza Alhaji Idrisa Timta ya rasu ne a sakamakon ciwon zuciya a lokacin da 'yan bindiga suka kai masa hari. zuwa yanzu dai babu kungiyar da ta fito ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. sai da 'yan sanda a kasar malawi suka yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar da ke bukatar a sake kirga ƙuri'un zaben shugaban kasar da aka yi a makon jiya masu zanga-zanga sun kona tayoyi suka lalata kantuna a yau juma'a a lilongwe babban birnin kasar kafin hukuncin da ake sa ran wata babbar kotu za ta yanke a kan ko a bayyana sakamakon zaben da ake rikici a kai ko kuma a sake kirga ƙuri'un da aka kada. zaben da ya huskanci matsalolin da suka hada da makara wajen buɗe ruhunan zaɓe da kuma kurakurai akan katunan zaɓe waɗannan matsalolin ne suka sa hukumar zaben ƙasar ta ƙara lokacin yin zaɓe zuwa kwanaki biyu da kuma zuwa kwanaki uku a wasu wuraren shugabar ƙasar joyce banda ta ce zaben ya huskanci magudi ciki har da cogen katunan zaɓe wasu mutane kuma sun kaɗa ƙuri'a fiye da sau ɗaya saboda haka ta ba da umarnin a sake yin zaɓe cikin watanni uku kuma ta ce ba za ta tsaya takara ba to amma wata babbar kotu ta yanke hukuncin kin amincewa da wannan mataki to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a can jamhuriyar afirka ta tsakiya an kashe akalla mutane biyu a yayin wata zanga-zangar da aka yi a bangi babban birnin jamhuriyar inda aka samu kamarin rikici a 'yan kwanakin nan An kashe mutane biyun ne a lokacin da aka yi musayar harbe-harbe a Bangi. Kamfanin dillancin labarin Reuters ya ba da labarin cewa masu zanga-zanga dauke da makamai sun buɗe wuta a kan sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙasar Burundi, waɗanda su kuma suka mai da martani. Wani ɗan jarida a ƙasar ya faɗa wa sashen Faransanci na nan muryar Amurka cewa masu zanga-zanga suna kira ga sojojin ƙasa da ƙasa da su ƙwace makamai daga hannun 'yan tawayen kungiyar Salika Musulmi da kuma daga hannun 'yan kungiyar Antibalaka waɗanda akasarinsu Kiristoci ne. An danganta waɗannan ƙungiyoyi guda biyu da tarzoma da aka yi a wannan makon a babban birnin ƙasar. Haka kuma masu zanga-zanga sun buƙaci a sake maido da sojojin ƙasar waɗanda suke nan a da kafin aka hamɓar da gwamnatin shugaba Francois Bozize a bara. Jiya Alhamis matasan ƙungiyar Antibalaka suka lalata wani masallaci a birnin Bangi wanda kila martani ne ga harin da aka kai kan wani coci a ranar Laraba har ma aka kashe akalla mutane goma sha biyar. Yau Juma'a mukaddashin ministan tsaron kasar Ukraine Mikhailo Koval ya shi takwabin cewa sojojin kasar za su ci gaba da murkushe 'yan tawaye masu goyon bayan rasha a gabashin kasar Ya wannan hurici ne bayan da wani harin da aka kai a yankin ya kashe jami'an tsaro goma sha biyu. ya ce sojojin gwamnati sun samu nasarar watattakar 'yan aware daga yankunan yammaci da arewacin biranen donetsk da luhansk mr kubal ya wannan hurici ne a birnin kiev bayan da 'yan aware suka kakkaɓo wani jirgin saman soji mai safkar ungulu a sloviansk a jiya alhamis mai magana da yawon hadar shugaban amurka ta white house ya ce wannan harin ya nuna cewa 'yan aware suna da sukunin samun manyan makamai da taimako daga wata ƙasa. Yau Juma'a kuma wani jami'in kungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ya ce Rasha tana ci gaba da janye sojojinta daga kan iyakarta da Ukraine. Labaran duniya kenan kuka saurara. Haruna Dauda biyu wato wakilinmu na jihar Borno ya tattara ƙarin bayanin da ya biyo bayan hormakin da 'yan Boko Haram suka kai kan wasu sarakunan jihar Borno uku akan hanyarsu ta zuwa jana'izar sarkin Gombe. waɗannan sarakuna ne da suka da sarkin goza alhaji idrisa simta da sarkin uba alhaji ali ibn isma'il mamza sun gamu da waɗannan 'yan bindigan ne a tsakanin wasu ƙauyuka da ake kira zur da shafa lokacin da 'yan bindiga suka fito musu da yawan gaske suka kuma buɗe wuta akan motocinsu sannan suka kame su suka kuma shiga daji da su wadda daga bisani sarkin uban alhaji ali ibn isma'il mamza ya samu kubuta daga hannun 'yan bindigan shi ko sarkin gozan alhaji idrisa timta allah ya masa cikawa ne sakamakon bugun zuciya da aka ce ya kamu da shi shi na fargaba da juyayi da ya gamu da shi mazauna kusa da wannan kauye da sun shaida wa murya amurka cewa waɗannan 'yan bindiga sun fito ne sanye da kayan sarki suka kuma buɗawa tawagar motocin wuta inda ɗaya daga cikin tawagar sarakunan wato sarkin askira alhaji abdullahi ibn muhammad askirama ya samu kubuta sakamakon juyawa da ya tawagarsa bayanai na nuni da cewa sarakunan da na kan hanyar su ne na zuwa garin biyu don ficewa zuwa jana'izar sarkin gobe alhaji usman shehu abubakar tare da sauran sarakunan wanda suka gamu da wannan itila'i waɗannan mahara an ce sun kunna dukkanin motocin da ke cikin tawagar sarakunan da kuma ficewa da wasu cikin daji wanda har yanzu ba a san inda suke ba sai dai wasu mazauna wannan ƙauyukan sun shaida murya amurka abinda suka gane wa idanunsu kamar haka. kira wannan na na uba to yanzu a tsakanin surdin kenan da shafa shine ya rasu da duk da aiki na treatment yanzu a tsakanin shafa tsakanin shafa da a ne yaron suka ina sun kuma da farge bindiga ji ya cika za ta ji eh. sarkin sarkin askirin kuma yana cikin mutuwa jin da ya shigo ba motsa shi ya wuce shi bayanai har ci da nuni da cewa waɗannan mahara sun harbi ɗaya daga cikin tawagar 'yan sandan a kafa wadda kuma aka ce yana nuna karɓar magani a asibiti gwamnati a 'yan watannin baya ne sarkin gozan alhaji idrisa timta ya rubuta wata doguwar wasiƙa ga gwamnati da kuma jami'an tsaro hada da fadar shugaban ƙasa game da irin matsalolin da mabiya kan hanyoyin suke fuskanta musamman ma na hararen da aka kai wa 'yan kasuwansu da ya ce akalla babu ranar da ba za kashe mutum guda goma zuwa goma sha biyu ba kuma tun bayan wancan wasiƙan nasa aka ci gaba da samun wannan hare-hare wanda a yanzu hakan babu wata mota da ke tashi daga babban birnin maiduguri zuwa garin gozan kai tsaye sai dai in ya ratsa ta wasu wuraren don gurin irin abin da kakai ya komo haruna dauda muryar amurka daga maiduguri a najeriya shi ma abdulwahab muhammad ya aiko mana da rahoton cewa ɗazunan da magariba aka yi jana'izar sarkin gomben alhaji usman shehu abubakar wanda allah ya marasuwa da yammacin ranar talata sallar janazar marigayi sarkin gombe alhaji shehu usman abubakar kenan da aka gudana kofar fadan da misalin karfe bakwai na yamma waɗanda suka halarci sallar janazar sun hada da sarkin musulmi sa'ad abubakar mataimakin shugaban ƙasa na madisambo kakakin majalisar aminu waziri tambuwal da kuma ministoci sanatoci a yayin da sarakuna fiye da ashirin daga sassan najeriya sun halarci janazar daga bisani na zagaya cikin garin gombe domin jin abin da jama'a za su ce game da mutuwar sarkin sunana abdulkadir hamasale ni dai ana wasanin ba mu taɓa rashi babban mutum da ya kai ga ya kai ga irin wannan rashi da mu kai ba saboda uba ne ga kowa da kowa sunana hajiya sa'adatu sa'ad mustapha alkebban kaltingo kuma pdp women leader gombe state shi mai martaba sarkin gombe uba ne ya mana rikon uba sosai duk abin da uba zai yi wa yarsa ko ɗan namiji most especially dai mu mata ya mace dai ya mana saboda shawara na gari da kuma ya tsaya tsayin daka ya ga cewon duk abin da za a yi an tafi tare da mu an ba mu mu kuma shawara na gari yadda za mu zaman lafiya da kowa mu samu abin da muke so ba tare da tashin hankali ba a cikin nutsuwa a koyaushe yana bamu ni ne arɗocin da abubakar mai riƙewa sarkin gombe laima a takaice dai na yi shekara ashirin daidai ina riƙe masalema amma cikin wannan shekarun wallahi wallahi ko rana ɗaya mutumin nan bai taɓa ko mummunan harara ya yi mini bai taɓa ba a yadda muke tare kuma tun da na tashi ina yaro ƙarami aka haife ni a hannunsa aka haife ni bai taɓa shi iya abinda zai in kaga ya ɓata rai da kai to kaki makaranta da wannan ake cewa allah ubangiji shiga fatta masa shi kuma kyautata namu bayan nasa abdulwahab muhammad murya amurka daga gombe a najeriya to kahin ku fara kira ku bayyana ra'ayoyinku ga dan maraya plateau da wannan waka duniya duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta mutuwa rigar ku. tsari ya nuna mutuwa rigan wannan mutuwa rigan wancan mutuwa rigan wancan mutuwa riga ta ce da da hali wallahi ta wakwani da na tuɗe ku tambata da na kyautar ba hali Allah na roƙe ka albarkan manzon aka ka kyauta makwancin shi Allah kyauta makwancin na tarihi ya nuna in ka je kabari malam in ka aikata alheri alherin ne zai bi ka in ka aikata makirci makircin ne zai bi ka in ka aikata kinibibi inibibin ne zai bi ka in ka aikata ha'inci ha'incin ne zai bi ka yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Ga kiranmu na harko daga birnin Kebbi wake magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na biyoyi. mai magana Nasiru uban Shahara Gosu na birnin Kebbi a jihar Kebbi a tarihin Najeriya. To Malam Nasiru akan me kake son yin magana? To ina so in bayyana ra'ayina ne dangane da rajistar da ake yi a jihohi guda goma da aka fara wadi. To muna jin kamar da Nasiru. Gaskiya mu a jihar Kebbi wannan abu bai suna kyautata saboda duk unguwa za a maida unguwa kusan guda goma ba wai mazaɓa guda ta yi wannan rajista ala ya ya kamata su yi hakari da cinkusun da ake samu ya kamata a maisuwa ruhuna ruhuna dangane da waɗannan abubuwa da ake samu na musamman na wannan ruhunin ta fatan allah ya sa wani abu ya jiya To amin daga Kebbi za mu Kaduna, salamu alaikum wake magana daga Kaduna. To Malam Bello Sokoto kan me kake son yin magana? Ni kan wannan rikici rikici ne na na yankin Maiduguri da Adamawa da Yobe. Abubuwan na ce mutane cewa kwarar misali kullum aka kashe mutane sai ake an ga mutane da kan so da ɗan sanda. Sai wannan kisa. Kuma mu da aman tsaro mu ba sa zuwa. Ai wannan kisa. To Allah ina kira da majalisar dokokin kasa abinci ko wani abu akwai dai wannan abu. saboda wannan kullum a cikin jami'an tsaro su a ci an masu kayan irin nasu ko ina ne a cikin jami'an tsaro da kawo su da kamo su to wannan abu ya kamata gaskiya abinci wani saboda wannan abubuwan in aka ci gaba da haka to tsakanin Allah ya da za ta warga je gaba da saboda ina roƙon su shugabanni mu don Allah su duba a ga abubuwan da suke faruwa a wannan abuwa saboda wannan bala'i To mun gode kwarai Malam Bello Sakkwato da wata 'yan majalisar dokokin Najeriya na sauraron ka kuma za su yi wani abu akan wannan ra'ayi naka da ka bayyana da Kaduna za mu Kano. Salamu alaikum. Wa salam. Wa ke magana daga Kano? Eh Muhammad Muhammad Wanzam ne daga ƴan kano a Kano. To Muhammad Muhammad Wanzam a kan me kake son bayyana ra'ayinka? Eh ni da wannan lamarin ne duk bana jin daɗin sa wallahi. Sosai kam. Abin ya tada mana hankali gaba ɗaya ran Wallahi kam abun ba daɗi Malam Muhammad. wallahi tallahi ana bin sarakuna kuma ana kashe wai abin akwai abin takaici a To mun gode kwarai Malam Muhammad da wannan ra'ayi naka da fatan Allah ka karshe wannan al'amari yanzu za mu jihar Yobe. Salamu alaikum. Alaikum salam. Wake magana daga Yobe. Daga ku gargadi kukar ne. To wake magana. kayu da kukar gargadi kayu ku gargadi a ina ne? a jihar yobe aha to kukar gadu to malam sha'ibu na kukar gadu muna jin ka akan me kake son yin magana eh tuna su yau ne na yi ta neman ku sai yau na samu na kawo eh amma kana da ra'ayi me zaka ce ga abubuwa sun waru an eh, tare sarakuna har sarki ɗaya ya rasa ran shi ai eh. me zaka ce gaskiya abubuwa yana damu mu wallahi mu yan yobe da adama da kun mun kasa ganewa wallahi to sai dai muna roƙon Allah dai To Malam Sha'ibu na kukar gadu amin ko da yake kana cikin magana layin ka ya tsinki amma har yanzu muna jihar Yobe. Salamu alaikum wa ke kan layi. To Malam Adamu Musa Muhammad daga Gashuwa akan me kake son bayyana ra'ayinka? Eh, muna magana ne dai kan wannan abubuwan da suke faruwa. Wato a zahirin gaskiya ya kamata fa manyanmu na arewa su wani abu a don saboda yanzu yadda aka fara kaiwa sarakuna a ko kada su kwanta ko kan cewa ba yan siyasar nan lokacin da ya ce zai ba idan ko ba a yi wani abu kuma fa irin yadda abin da ya faru da irin wannan ba zai ba saboda haka ya kamata kuma za su yi ke kuma ba haka ba to lalle lalle ko ya kuma sai dai kuma ya zauna a abuja ba to mun gode kwarai malam Adamu Musa Muhammad da watan 'yan siyasa na jin ka kuma za su ɗauki mataki akan wannan al'amari daga yau ba za mu Abuja salamu alaikum Amin wa alaikum salam Wake magana daga Abuja Muhammad Lawan ne daga dafa Abuja To Muhammad Lawan akan me akan me kake son yin magana ina son yi magana a kayan uwa wadda zai kiran kansu ya boko haram kokar ta da Allah sasanta su yi hakuri wanda suna kuma su cibar kashewa ba alheri ba a kasar nan a yi taimako gwamnati duba ta samu za ta yi amma idan hakuri ita ma ta zo na su a zama lafiya suna cikin idan ba mane amma kana abuja da zama eh amma ka koma abuja da zama eh ina abuja da eh, na wani da abuja mm. To mun gode kwarai Malam Muhammad Lawal da fatan Allah Ubangiji ka karshen wannan al'amari yanzu za mu jihar Adamawa salamu alaikum. Amina alaikum salam. Wake magana daga Adamawa? Muhammad Suleiman. To Muhammad Suleiman muna sauraron ka. To muna jin ka. muna magana ne akan muna bayyana ra'ayinmu ne akan sarakuna to To mun gode kwarai Malam Muhammad Suleiman daga Adamawa da wannan ra'ayi. Idan kuna biye da mu dai yau kamar da kuka sani Juma'a ce wato rana ce da ku ke da zaɓin batutuwan da ke damun ku. batutuwan da suka yi kona muku rai ku bayyana ra'ayoyinku a kansu lambobin namu dai kamar yadda aka sani biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas amma sai an sa alamar tarawa wato plus a sa ɗaya sannan a yi a sa lamba lamba ta biyu kuma ita ce biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya da wani kira mun samu daga Abekuta, wake magana daga Abekuta. Sunana Ibrahim Isa sai da tashar da darin rukun zaman Bauchi State, kuma ba ne zan Abekuta. To Mala Ibrahim Isa. Wannan abu da yake faru. To ra'ayina da gaskiya wannan abun da yake faruwa a nan bangaren mu na Arewa gaskiya ba ma jin daɗin sa. Mm. Alal hakika yanzu magana Obasanjo dai ta yi gaskiya. wata magana baba mai mangoro waɗanne maganganu kenan mala ibrahim waɗanne maganganu ke kenan sauran sarakuna su tsaya suna kallo a yi mana kashin gilla gaba daya hmm. dan Allah hakika abin nan mun tabbatar da cewa yanzu da aso ake a kare mu gaba ɗaya mu arewa dinnan na ra'ayin kenan To mun gode kwarai Malam Ibrahim Isa daga Abekuta da fatan masu ruwa da tsaki sun sa kunnuwan basira sun saurari duka waɗannan ra'ayoyi da 'yan Najeriya suka bayyana akan matsalolin da suka dame su. kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Dandalin VOA. Shin ko masu sauraro sun san cewar a duk lokacin da suke bukata za su iya kunna sabuwar tashar Hausa ta VOA da ake kamawa a wayoyin salula da kwamfutar hannu wato dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi da karanta labarai da ɗumi-ɗuminsu. Shin ko masu sauraro sun san cewar suna iya shiga rumbun waƙoƙi na dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi daga kowace kusurwa ta duniya to ku ɗauko wayoyinku ko kwamfutar ku ta hannu a je dandalin voa.com domin kada a baku labari dandalin voa dandalin voa Yanzu kuma daga ƙasar Kamaru ga wato ga Mamadu Danda da shirin wasanni a takaice. zan fara da wannan labarin inda dan wasan nan mai suna piol bayan ya sanar da cewa zai bar buga ma fc barcelona kwallo a watan maris kuma ya bari saboda raunin da ya dinga ji a gwiwa a wata sanarwa da club din ta yi a yau juma'a nan carlos Pio zai shiga cikin jerin masu koyar da 'yan wasan na wannan club din a watan satumba har yanzu cikin fc barcelona din mai koyar da 'yan wasa wato gerardo martino ya yi bankwana da club din bayan kungiyar ta kasa cin atletico a wata hiran da ya da manema labarai a yau juma'a nan karim benzema ya tabbatar da cewa yana samun lafiya ya faɗa cewa yana samun sauƙi har ma zai koma motsa jiki shi kuma bakari sanya ɗan ƙasar faransa da ke wasa a ingila ya sanar a yau cewa zai bar buga ma arsenal kwallo a tsarin keke a zagayen belgium da ake ɗan ƙasar jamus tony martin da ke omega pharma ne ya lashe rukuni na uku na zagayen belgium din a gaban dan netherlands tom dumoulin da ɗan faransa sylvain chavanel an yi tsirin ne a yau a wasan tenis. tennis kuma yar wasa mai suna carla suarez navarro ta sha tayo 1000 da ci 6 6 2 ita carla suarez navarro za ta kara a wasan gaba wato na takwas na kusa da karshe da tom janovic mamadu danda sashen hausa na murya amurka jamhuriyar kamaru ga sharhin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Sharhin ya fara ne da cewa miliyoyin 'yan ƙasar Ukraine su ne suka yi da fifi zuwa rumfunan zaɓe domin su zaɓi sabon shugaban ƙasa. Masu kada ƙuri'a kuma sun jefa ƙuri'u masu rinjaye domin zaɓar Petro Poroshenko ya zama sabon shugaban ƙasarsu. A jawabin da ya ranar zaɓen an ji zababben shugaba Poroshenko yana cewa cikin 'yan kwanakinsa na farko akan kujerar sabon shugaban ƙasa zai fi mai da hankalinsa ne kan hanyar bi domin a kawo ƙarshen yakin da ake yi wanda hakan kuma zai kawo ƙarshen yawan batunci da cece kuce da ake yi kan yadda ake gudanar da mulki a ƙasa sannan a tabbatar da cikakken zaman lafiyar al'umma da tabbatar da ginuwar ukraine a zaman ƙasa guda al'umma ɗaya sannan ya yi alkawarin mika hannun zumunta ga rasha amurka dai na ta ukraine murnar samun nasarar baiwa al'umma ƙasar ta 'yancinsu na bayyana ra'ayinsu cikin 'yanci da walwala duk da tsangwama da neman yin shishigi da ke neman tada zaune tsaye da ke adaba ƙasar in ji ta bakin shugaban amurka barack obama wanda har ma ke ci gaba da cewa lallai abin son barka ne idan aka yi la'akari da yadda ukraine ke cikin tsangwama da tsokanar fada daga wata ƙasar waje amma miliyoyin 'yan ƙasar ukraine suka je rumfunan zaɓe domin zaɓen waɗanda suke so a cikin 'yanci da lola babu wata tsangwama domin hakan ne tubalin gina salon mulkin demokuraɗiyya da aka yi wanda hakan zai zama babban abin koyi da sauran ƙasashen turai kuma al'ummar ukraine sun nuna kwaɗayinsu na ci gaba ne da zama cikin ƙasa da ke bin salon mulkin demokuraɗiyya domin a tabbatar da zaman lafiyarsu da kula da abokantaka da sauran ƙasashen turai. Sharhin muryar Amurka ke na aka saurara wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin na Amurka. Wanda kuma ya kawo mu ga labaran duniya a takaice ga Jummai Ali. Sarkin Goza Alhaji Idrisa Timta ya rasu a yau Juma'a a sakamakon harin da wasu 'yan yakin sa kai waɗanda ake kyauta ta zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai wa jerin gwanon motocinsu. Wasu kafofi sun shaidawa sashen Hausa cewa kimanin 'yan bindiga ɗari ne suka yi wa jerin gwanon motocin sarakunan kwantar ɓuna. a yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa Gombe tare da sarkin Askira Alhaji Abdullahi Ibn Askirama da kuma sarkin Uba Alhaji Ali Ibn Ismaila Manza domin halartar jana'izar sarkin Gombe Alhaji Shehu Abubakar. sai da 'yan sanda a kasar malawi suka yi amfani da barkonin tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga waɗanda suke buƙatar a sake kirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon jiya masu zanga-zanga sun ƙona tayoyi suka lalata kantuna a yau juma'a a lilonge babban birnin kasar kafin hukuncin da ake sa ran wata babbar kotu za ta yanke akan ko a bayyana sakamakon zaben da ake rikici a kansa ko kuma a sake kirga kurkun da aka kada zaben da ya fuskanci matsalolin da suka hada hada makara wajen buɗe rumfunan zaɓe da kuma kurakurai akan katunan zaben A can jamhuriyar Afirka ta tsakiya kuma an kashe akalla mutane biyu a yayin wata zanga-zangar da aka yi a Bangi, babban birnin jamhuriyar inda aka samu kamarin rikici a 'yan kwanakin nan. An kashe mutane biyu ne a lokacin da aka yi musayar harbe-harbe a Bangi. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da labarin cewa masu zanga-zanga dauke da makamai ne suka buɗe wuta kan wani sansanin soja. Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin a bari ya huce wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Kayan mu sallama ga gaisuwar fatan alheri da taya murna zuwa ga Air Commodore Halliru labaran mai ritaya dangane da arman diyashi Juwairiya Ummi Halliru wanda za a ɗarma gobe Asabar da sahi da misalin ƙarfe goma sha ɗaya. tsakaninta da angonta Kudiri Gambo za a ɗarma armen ne a masallacin juma'a Jami'ar da ta Kano Old Site. Allah ya sa a yi taro lahiya a gama lahiya. Allah ya kaɗa hituna daidaita tsakani ya ba da zaman lahiya da kwanciyar hankali da kuma zuriya ɗaya ba. Yanzu a madadin Jummai Ali da Jude Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Jesse Brooks ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata da kwanciyar hankali sai gobe da la'asar idan Allah ya mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.